Masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. dan Allah a yau ina so a mun ƙarin bayani akan makamin nukiliya ko makamin ƙare dangi. Shin menene ma makamin nukiliya? Ƙasashe nawa ne a duniya suke da wannan makamin ko akwai iya adadin da ake da shi a duniya a yanzu? Ƙasashen da ba su da irin wannan makamin ba zai yi bane su mallake shi? Ko an taɓa harba wannan makamin a duniya? Mai tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu, Najeriya. To idan Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu na saurare, an dace wakilin a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado. ya samo maka ansa daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola, jihar Adamawan Najeriya, wanda ya ce, lalle mai tambaya ya yi tambaya da dama na farko yana tambayar menene makamai kare dangi wato nuclear weapons lalle kamar kare dangi makamai ne wanda aka girgiro su can shekaru da dama da suka wuce makamai ne masu karfin zafi sosai wanda za a ce bom ne amma bom ne mai zafi zafin da zai gone irin gone wanda zai kai digiri na celsius na miliyon daya ko biliyon daya zafinsa kai tunanin zafin ruwan ruwan da ya tafasa a wuta kawai zafin sa yana kaiwa 100 degrees celsius ne yake zafin nan yake tafasa wanda baka isa ka kai hannunka ba to wannan makamai bomb na kare dangi wanda ake kira nuclear wuta ne yake amar da shi da zafin sa ya kai 1 billion celsius duk inda aka zubar da shi duk abin da yake da rai a wannan wurin daga saman sa zuwa kasar sa konewa zai yi kurmus kuma zafin yana nan har shekaru da dama illan zai biyo shekaru da dama so wato lalle lallai wannan bom din ne mai karfi sosai wanda ba taɓa yin sa a duniya ba har zuwa yanzu A yi shi kuma tun shekaru da dama da suka wuce a ƙasashe wanda suka ci gaba irin su America, England da sauran wasu ƙasashen duniya da Rasha suna da wannan makaman ƙare dangi da ake cewa nuclear weapons shine tambayarsa na farko mm, wato menene nuclear tambayarsa na biyu yake tambayan kasashe guda nawa suke da wannan makamai kare dangi to lallai kasashe a duniya ba su da yawa wanda suke da wannan makamai kare dangi mm, rahotanni da kuma research ya nuna kasashe ne guda tara da suke da su a duniya gabaɗayan duniya muna da kasashe da dama a duniya wanda ya kai kusan da ɗari biyu wato 193 ko 94 kasan kusan ɗari biyu amma ƙasa ƙasashe guda tara suke da shi na farko shine ƙasar rasha wanda tafi kowa samun wannan abun a duniya wato makamai ƙare dangi suna da shi kimanin dubu biyar da ɗari tara da saba'in da bakwai a duniya ƙasa da take binta da samun ƙarfi da kuma yawan wannan abun nukiliya ko makamai ƙare dangi ita ne ƙasar amurka wanda take da dubu biyar da ɗari hudu da ashirin da takwas sai kuma ƙasar china ita ne na uku wanda take da ɗari uku da hamsin sai ƙasar faransa da kuma ƙasar united kingdom wato england da sauran ƙasashe da suka biyo su a baya wato irin su israel pakistani india da kuma north korea kaga wannan ƙasashe guda tara su suke da wannan makamai ƙara dangi a duniya wato muna da russia a Amerika, Faransa, China, England, Israel, Pakistan, India da kuma North Korea. wanda ya fi ƙarfi wanda ya fi yake da yawa a duniya su ne rasha wanda kuma yake da karami daga cikinsu su ita ne wato ƙasar north korea to wannan tambaya na biyu kenan tambaya na uku wanda yake cewa guda nawa ake da wannan makamai ƙarar dangi a gaba ɗaya a duniya to lallai makamai ƙarar dangi an ƙirƙiro shi ne lokacin da muke cewa yaƙin cacar baki da ake yi a duniya wato cold war period around 1940s da aka gama second world war to america ta tashi tana nan gefe ɗaya ita uh, russia ko soviet republic ita kuma tana nan a gefe ɗaya aka raba duniyan kashi biyu kowanne yana uh, tuhumar gefe ɗaya wato wannan ana kira yakin cacar baki amerika ita ce ta ɗauki ragamar mulkin wato dimokuraɗiyya da kuma capitalism a wannan lokacin ita soviet republic kuma ita ta tafi da ra'ayin yan gurguzu su aka raba duniya kashi biyu ko dai kana ra'ayin gurguzu ko kuma kana ra'ayin amerika wato capitalism so a wannan lokacin kowane eh, gefe ɗaya suna marmarin kowa ƙoƙari yake ya samu makamai ƙare dangi domin kota kwana wato decadence sun yi an same shi da yawa a duniya amma daga baya sun su da kansu ka gane cewa lalle wannan abu fa ba zai haifar wa duniya lafiya ba zaman lafiya ba za a samu a duniya ba sai suka koma suka rarrage suka ce to kada wani kasa ta sake samu kai dai a takaice yanzu abin da yake da shi a duniya gaba daya in ka hada daga Russia din zuwa ita kasar Ukraine wanda ta shigo nan baya baya ana da makamai kare dangi dubu goma sha biyu da dari bakwai da wa'ansu a wasu yan kai a wani rubuce za ka samu ana cewa akwai shi dubu goma sha uku a duniya amma mafi inganci shine ana da dubu goma sha biyu da ɗari bakwai da guda biyar a duniya wanda farko na gaya rasha ita ce a gaba sai ƙasa na biyu kuma ita ce amerika wanda take bin rasha da wannan kayan faɗa tambaya na hudu mai tambaya yake cewa har yanzu ana kokarin kirkiro waɗannan abubuwa a duniya ko kuma ƙasashen da basu da shi za su iya su yi ne to wannan tambayan babu ba zai yi ba shekarun baya lokacin da aka gama yakin cacar baki duniya suka duba lallai in ci gaba da kirkiro waɗannan makamai ƙare dangi zai iya kawo duniya matsala sai aka yi wani treaty na non-proliferation of uh, nuclear weapons wato yarjejeniya ne kasashen duniya suka shiga waɗanda ba su da shi sun shiga cewa su ba za su taɓa nema su yi ba wanda suke da shi kuma an yi yarjejeniya su ma su rage nasu ɗin a wannan lokaci ne aka samu rage har yanzu muna da aka dawo guda dubu goma sha biyu ɗina a da sun kai dubu sittin a duniya in ka hada amma kasashen da suke da su suka rarrage nasu waɗanda ba su da shi kuma sun ɗauki alkawari ba za su taɓa yi ba kasashe eh, ɗari ɗaya da da casa'in da ɗaya suka yi wannan wayanda suke da shi kuma daga lokacin su ma sun kawai ba za su sake karawa ba to yanzu don haka duk wanda bai da shi ba zai yi sake nema yayi ba wanda kuma suke da shi su ma abinda suke da shi za su ajiye ba za sake yin wani ba haka duniya take tafiya har zuwa yanzu don haka ita rasha tana gaba america tana binza suna da kayan su suna ajiye amma ba wanda zai sake kara nashi kuma ƙasashen da ba su shiga ba su ma ba za su yi ba kaga irin su najeriya mun shiga wannan treaty ba za mu sake cewa mu muna buƙatar mu samu nuclear ba in har za ka tuna ma afghanistan ah, da iran har tana neman ta kawo ta yi nukiliya abin na a ƙasar ta amma amerika da sauran ƙasashe duniya suka ce ba su isa ba domin su ma sun shiga wannan yarjejeniyar cewa ba za su nemi yin wannan makamai ƙara dangi ba don haka an yi tiriti kuma amerika tana tabbatar da cewa duk ƙasar da ta riga ta saka hannu to ba za ta bar su ta yi wannan makamai ƙarai dangin ba haka muke tafiya zuwa yanzu sa na ƙarshe da yake cewa an taɓa amfani da ita lallai an taɓa amfani da makamai ƙare dangi a duniya amma sau ɗaya ko sau biyu aka yi da su a wani ƙasa guda ɗaya ƙasar japan duk dai lokacin second world ɗin ne ake faɗa wato yaƙin duniya na biyu inda japan tana gaba-gaba amerika ta yi ta yi a samu sassauci wurin kawo karshen wannan faɗan ya gagara sai yi president trump wato wannan shugaban amerika na wancan lokacin ya yi oda a sake bom ɗin wannan na nukiliya a ƙasar hiroshima da farko inda aka daga wannan bom 1945 aka zuba a ya kashe mutane da dama wajen mutane dubu ɗari biyu da waɗansu 'yan kai aka kashe a wannan bom ɗin guda ɗaya da aka yi a hiroshima da Nagasaki kasashe guda biyu cikin kasar eh, wato eh, ba kasashe zan ce ba zan ce ma wato eh, cities guda biyu Hiroshima and Nagasaki cikin kasar Japan aka zuba wannan bom din Amerika ne kuma ta zuba bom nata a wannan wuri shi ne ma asali ya kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da aka zuba aka kashe-kashe da wannan abun ya kawo a wannan lokaci na kankani da na gama zafin da yake da shi ina har yanzu mutane ana hasashen cewa ba abin rai da yake yi a wannan wurin wannan ah, wurin Hiroshima da Nagasaki inda aka zuba wannan bombin ka san zafinsa har yanzu illan yana nan a wannan wurin shi ne ma ce sa duniya lokacin ta ɗauki alkawari bara a sake barin wani ƙasa ta yi amfani da shi a wani wuri ba domin yana kawo illa a duniya gaba baki daya. Bayani da zan ƙara kai shi ne wato nukiliya lallai an yi ta shekaru da dama kuma ƙasashe suna yin sa ne da niyyar samun mafaka wurin abin da yake cewa deterrence and international politics. Don haka an yi ta yi har aka kai lokacin da ya yaƙin tatar baki ya kai inta tsakanin Amerika da ita ƙasar Russia wato Soviet Republic a wannan lokacin kamin ta zo ta rarrabu ta zama ƙasa guda ta rabu har zuwa kasashe goma sha biyar. Wayansu kasashe da suke karkashin ita Soviet Republic a wannan lokacin ana kiranta United Socialist Soviet Republic USSR. Kasar Ukraine da muke magana yanzu innan tana karkashin wannan kasar. To a lokacin akwai inda da yawa kasar Soviet din ta ajiye makamanta wannan wuraren. Amma fa da aka rarraba ta zo ta ɗauki kayansa gaba ɗaya ta gudu da su. Akwai kasar Belarus da kuma Kazakhstan da sauransu duk dai suna da irin waɗannan wuraren ita ta ajiye kayanta a amma daga baya ta zo ta ɗauke su duka ta mai da su gidanta cikin rasha wato a hirkutansu don haka rasha ko ta rabu dai ta zama ta yi splitting a ƙasashe goma sha biyar har yanzu a duniyar nuclear rasha ita take gaba kuma makamai eh, na ƙare dangi ita take gaba kayan fada har yanzu tana nan a gaba da amerika don haka mutane su sani fada da ake yanzu a Ukraine din nan fada ne na da dadewa wanda Rasha ba za ta iya tabari ba. Ina mai fata mai tambaya ya gamsu da amsan da muka ba shi. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wadda ya ansa mana tambayar Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Maduba Adama da ke Yola jihar Adamawan Najeriya. da wakilin ashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado da wanda ya bayar da umarni hailu haile da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goban idan Allah ya kai.